dukkan yabo da godiya da jinjina da kirari su ƙara tabbata ga Allah madaukakin sarki makakin halittar mu mamallakin mu da shi yake gudanar da lamarin mu yau da kullum shi kada ya cancanta a bauta masa muna masa godiya yau ma ya bamu dama za mu ci gaba da karatu cikin wannan littafin albarka bulugul maram min adillatil ahkam wallafar babban malamin musulunci al-hafiz abul fadl ahmad ibn ali ibn hajar al-asqalani Allah madaukake jikansu da rahama yau shine wuni na goma sha biyar a cikin watan Sha'aba, hijira annabi sallallahu alaihi wa sallama 1447 uku ga watan biyu shida, kirgin miladiyya wannan kuma shine darasin mu na 117 kashi na biyu a cikin wannan littafi muna roƙon Allah ya datar da mu faɗin daidai ya kuma ba mu ikon aiki da daidai muna nan cikin kitabul hajji kundin maganar aikin haji babu ihrami wa ma ya ta'allaku bi babun da ke magana akan hukuncin harama da abin da yake da alaka da harma a aikin haji zamu tashi hadisin nan na insha Allah kuke kara mata yadda a cikin nuskar da take hannuna hadisi na 749 a malam yace wa Aisha radiyallahu anha qalat kuntu utayyibu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam li ihramihi qabla an yuhrim wa li hillihi qabla an yatufa bil bayt muttafaqun alayh hadithin na Aisha matar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama tace kuntu utayyibu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama na kasance ina son ya turare wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama li saboda harmarsa kabla an yi hurima tun kafin ya harba wa li hakanan kuma ina son ya masa turare saboda warwarewar harmarsa da yayi ƙabla an yi tsufa bilbaiti tun kafin yayi dawafi a dakin Ka'aba muttafaqun alaihi hadisin al-imam al-bukhari da al-imam muslim sun hadu akan fitar da shi wannan hadisi na Aisha Allah kara mata yadda tace ta kasance tana sawa manzon Allah turare kuntu utayyibu da yawa daga cikin malamai suna cewa lafazin kuntu af'alu kaza yana nuna tikirari wato maimaituwan abu abu ne da yake yawan maimaituwa kana yaf'alu kaza kuntu af'alu kaza yana nuna wato istimrariyarsa abu ne da ya ci gaba da tafiya ba wai lokaci ɗaya ne aka yi shi ba sai dai kasancewar wannan hadisi nan na Aisha radiyallahu anha ya bayyana karara a wasu ruwayoyi cewa ta yi wannan abin ne wa annabi sallallahu alaihi wasallam hajjatul wada a aikin hajjin bankwana to wannan yasa wasu malamai suka ce to kinan tun da dama wannan lafazin ba wai dole ne ya nuna tikirarin ba galibi an faɗi shi ana nufin maimaituwa amma ba koyaushe ne yake nufin maimaituwa ɗin ba to a nan ba zai zama ya maimaitu ba sai ya zama da cewa annabi sallallahu alaihi sallama na na'isha tana nufin ta sanya masa turare li ihramihi lokacin da zai harma aikin hajjinsa na ban kwana guda ɗaya ta ce kabla an yi hurima tun kafin manzan Allah ya harama ai yana daga cin abin da muka karanta a baya cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa idan mutum ya yi harama da aikin haji ya ce wala talbasu shay'an min as-siyad masahu az-za'faran wal waqf shine hadisi na baya da muka karanta karatun da ya wuce shine hadisin karshe da muka karanta manzo Allah sallallahu alaihi ya ce kada ku sanya wani tufafi da masahu za'afaran wanda turaren za'afaran ko turaren warsu ya taba idan tufafin da akwai turare a jikinsa zamanin Allah ya ce kada ku sanya shi lokacin da za ku yi haraba to a nan sai shi na Aisha Allah tana cewa na kasance ina sanya wa manzon Allah turare ne ihramihi ga haramarsa qabla an yuhrima tun kafin ya harama to wannan shine kawo tattaunawar malamai me na na aisha radiyallahu anha take nufi da wannan maganar kenan kenan ya halatta mai harma ya sanya turare kenan bayan gashi can annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada mutum ya sa tufafin da aka sanya turare a jiki to dai karar hadisin ya nuna mana cewa tana sa manzon Allah ne kafin ya harma baban ya harma an hana mutumin da ya harma ne ya sa turare ita ko tana sa masa turare ne qabla an yuhrib tun kafin ya harma shi yasa cikin sunan na al-Imam an-Nasa'i hina arada an yuhrima tace lokacin da annabi yayi niyyar zai yi haram ya nufi yin harama bai yi haramar ba sai na sanya masa turare an fahimta ko to wannan turaren da take sawa annabi sallallahu alaihi wasallam na farko dai kafin ya haramar halin da manzon Allah yake yi yana hani ne bayan an yi harama kada sa turare abu na biyu ba a jikin ba a jikin tufafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take sa turaren ba kamar yadda wasu bayan suka bayyana a jikinsa ne manzon Allah take sa masa dan haka sai wasu malamai suka ce kenan ya halatta mutum kafin yayi harama a jikinsa ya sanya turare kuma zaman wannan turaren a jikinsa bayan yayi harama ba zai bata masa aikin hajji ko zai zama matsalacin cikin aikin hajjinsa ba an fahimta ko amma bayan ya yi harama baya daukar turare kuma ya sa ko a jikinsa ko a tufafin sai ta ce wali hillihi haka nan idan manzan Allah ya tahallul a tahallul da mai aikin hajji yake kala biyu ne wato kammalawa akwai kammala zango na farko akwai kammala zango na biyu to alhillu anan tana nufin at-tahallul al-awwal wato kammala aikin zango na farko ne lokacin da mahajjaci ya bar arfa ya gama tsayuwar arfa ya je kwana a muzalifa ya je ya yi jifa ranar goma ga wata idan mutum ya yi jifa a ranar goma ga wata bayan ya yi jifa kuma sai ya yi aski to ya yi abin da ake ce masa a tahallulul asghar wato kammalawa zango da farko a lokacin da yayi wannan to duk abin da aka hana mutum yayi a aikin haji an halatta masa yayi in banda kusantar mata ba an hana mutum ya sa riga ba an hana sai sa wando an hana sai sha hula ko rawani ya rika kansa duk an hana ko an hana ya sa turare duk an hana an hana cire gashin jikinsa ko yanke farji duk an hana to lokacin da mutum goma ga wata ta yi ya je ya yi jifa sai aski an fahimta ko to da zaran ya yi askin nan to yanzu an halatta masa in ya ga wannan ihramin da ke jikinsa yana damunsa zai iya cire shi sa rigarsa da wannan su don ya samu ya saki to wannan shi ake cewa a tahallul asghar to shine na Aisha take cewa walihillihi haka nan lokacin da yayi kammalawa zango na farko qabla an ya dufa bil bayt tun kafin ya jadawa fi dakin Ka'aba ina samun ya masa turada a wannan lokacin ba saboda lokacin da mutum yayi ayyuka guda uku a guda biyu cikin uku shine ake ce masa at-tahaddul asghar kammalawa na kashi na farko idan har mutum yayi abubuwa guda uku cikin abubuwa a abubuwan da ake yi abubuwa guda biyu cikin uku da ake yi a wannan ranar shine jiba aski tsawafi guda nawa kenan guda uku to duk inda kai guda biyu daga cikin ukun nan a ranar goma ga wata to kayi at-tahallulul asghar kayi kammala aikin hajji zangon farko wanda shi zai baka dama abubuwan da ana aka hana kai kai in banda kusantar mata ita mata baya halatta ka kusance ta har sai ka kammala guda uku nan duka sai ka yi jiwa ka yi aski kuma ka je ka yi tsawafi da sa'ayinsa in ba kai sa'ayi a farko ba to in kai wannan to a lokacin ya halatta mata ma ka kusance ta bayan tsawafi amma kafin tsawafi to bai halatta ka kusance matar ka ba amma halatta ka sa turare shi sana na aisha take sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tanare idan ya at-tahallul al-asghar an gane ko wannan abin muka ce ya faru ne a hajjatul wada tunda ko a hajjatul wada ne ya faru ba yadda za a yi ba za a iya samun dalilin zai ci an soke wani abu ba domin daga aikin hajjin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yi na man kwana bai sake zuwa makka ba kuma ballantana a ce ko an yi wani abin da ya shafe wannan hukunci an fahimta ko kenan abin da hadisin yake nunawa yana nuna an halatta wa mutum ya dawwama da turaren da ke jikinsa kafin harama ya ci gaba da zama da shi ba sai ya wanke ba ya halatta mutum ya ci gaba da zama da turaren da ke jikinsa kafin ya harama amma bai halatta bayan ya yi harama ya sa turare ba Allah ya samu dace وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب رواه مسلم حديث عثمان بن عفان Allah madaukake ya kara masa yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala manzon Allah yace la yankihul muhrimu wanda ya harama da aikin haji baya aure wala yunkihu baya kuma aurarwa wala yakhdubu kuma baya neman aure rawahu muslim wannan hadisin Imam Muslim ya fitar da shi kenan mutumin da ya harama da aikin haji ko ya harba da umra ba a kulla masa aure a lokacin da ya harama ya zama a kulla masa aure a matsayinsa na ne namiji ya yi aure ke haka nan in mace ce ba a ɗaura mata aure namiji ba a yin aure sannan mace ba a mata aure inda shi namiji shi ke yin aure wata kuma yi mata aure ake lafazin layin kihu yana baya yin aure ya hada da namiji shi ba zai aure ba sannan mace ba za a kulla mata aure ba abu na ɗaya kenan wala kihu sannan baya aurarwa baya zama wali baya walittaka lokacin da yake cikin harma da aikin hajji kubra sannan wala yakhdubu baya neman baya faran neman aure alhali lokacin ya harama nan ma za mu ga cewa da aka ce baya yin aure baya yin aure ba a mata aure mace wannan sabon kulla aure ne kira ka hana ba da muma ba domin ai mutum in yana da matarsa kuma za a ce suke ta ba ba za a ce aurensa ya mutu ba amma wani sabon auren ne ne aka hana shi haka nan baya zama wali ya aura wa wani ya aurar da wata wa wani baya yi haka nan kuma ana shi mukhadaba nema to shi ma kaga nema in ya riga fara nema yana cikin neman ne sai tafi aikin haji ai ba za a ce neman sai ya rushe ba amma ibtida'an da yawa abubuwa a shari'a yana halatta dawwama akai yana halatta amma faransa ko bai halatta ba wannan ya daga cikin wannan nau'i ya halatta mai aikin hajji ya ci gaba da zama da aurensa amma baya halatta kuma mai a yi masa aure lokacin da yake cikin aiki an fahimta ko zai iya ci gaba da zamansa a matsayin manemi amma kuma ba zai fara neman aure mu lokacin kuma ya harwa ba idan mutum ya harwa da aikin hajji sai ga wata bazawara yana so to baya halatta ya fara cinta. a lokacin yana cin harman sai jira sai ya gama sai rabarsa ce ya samu in ku akwai wani wanda shi ba harbar ya yi ba bai yi harbar aikin hajji ba sai harbar auren shi kaga sai sai ya masa kutu ko wannan hadithi malamai sun yi tattaunawa mai yawa a kansa saboda sabani da aka yi akan hadisin auren maimuna radiyallahu anha matar annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi ya aure ta a kan shekara ta bakwai bayan hijira maimuna ta bintul harith wanda a yace ce ta ƙarshe cikin auren annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam cikin matan manzo Allah ya ce ta ƙarshe maimuna radiyallahu anha to a shekara ta bakwai umratul qada ko umratul qadiyya umran nan da aka yarjejeniya tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da quraishawa a shekara ta shida aka yarjejeniya cewa za su bar shi je umra a shekara ta bakwai ta a cikin wannan umran ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure maimuna to an yi sabani shin ya aure ta bayan harama da umra ne ko ku baya cikin har ma ya aure ta shine sabanin da aka yi Abdullahi dan Abbas radiyallahu ta'ala anhu ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya aure mai muna ne huwa muhrim yana harama da umra haka abdullahi ɗan abbasin ya faɗa maimunan nan kuma khalarsa ce ‘yar uwar mamansa mansa ce yafin da nikolai to kaga a yawancin mutum yakan damu da sha'anin ‘yan ɗan'uwansa, tun da uwarsa ce shi ba ‘yar uwan mamansa ne zai zama ya san halin da suke ciki kuma hadisi inganta cikin sai bukari da muslim cewa tazawwajahu muhrim annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta tana cikin harama to wannan yana daga cikin abin da ya kawo iskali jumhurun malamai suka tafi akan wannan hadisi na Usman dan Affan radiyallahu ta'ala cewa ba a yin aure idan ana cikin harama ba a aure ana cikin harama amma Abu Hanifa rahimahullah shi sai yana ganin cewa ana iya yi saboda magana abdullahi dan abbas to magana abdullahi dan abbas tana da fiskoki da yawa na farko an samu waɗanda suka saba masa kuma waɗanda suka saba masan akwai yiwuwan ya zama na cewa sun fi shi sanin wannan abu na farko ita maimuna da kanta matar annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ita aka aura an ruwaito kace annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta ba a cikin harama bane manzo Allah ya aure ta ne bayan ne, bayan ya gama gura aka daura aure sai dai hadisin maimuna malamai da yawa sun taba shi sun ce na da rauni riwaya ta wajenta cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam alaita ho gairu ba baya cin harama to Abu Rafi radiyallahu ta'ala anhu arwaito daga ya arwaito kai tsaye daga wajensa kuma ta hanya ingantacciya cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure muna ne gairu muhrim ba shi harama ba kuma shi kuma shi ne dan aikan manzan Allah zuwa wajenta abdullahi dan abbasin ɗanka ne ɗan yar uwarta shi kuma abu rafi shi ne ɗan aika sai abdullahi dan abbasin ya ce an yi auren kana yana annabi yana cikin harama shi kuma abu rafi ce an ɗaura auren ne mun da Allah baya cikin harama magana wa ya kamata mu ɗauka ɗan aika ko tunda shi ne ɗan sako sannan abu na biyu magana abdullahi ɗan abbasin Allah ya ƙara masa yadda wasu malamai sun yi mata fassara suka ce huwa muhrim ba yana nufin cewa lokacin yana harama da umra bane a'a yana cikin harami aka daura wurin yana cikin haramin makka wasu suka ce huwa muhrim yana cikin ashhurul hurum watanni masu alfarma suka ce abin da ake nufi kenan kenan dai sun yi masa wata fassara ta daban bayan kuma ga abu rafi ya saba abdullahi ɗan abbas shi yasa wasu malaman suna ah, ashabu sunan suka ruwaito cewa magana abdullahi ɗan abbas ɗin nan ko dai a ɗauke da cewa abdullahi ɗan abbas ɗin ne ya fahimci kuskure shi ya ɗauka ne ya ɗauka an ɗaura auren yana cikin harama alhali ba a ɗaura auren yana cikin harama ba da haka ingantacciyar magana dai shine mutumin da ya harma da aikin hajji ko umra baya yin aure in namiji ne baya aure mace ba a mata aure sannan mutum baya zama wali ya kulla aure alhari yana cikin harma da aikin haji sannan lokacin da mutum yake cikin harma da aikin haji ko umra baya neman aure ya fari neman aure amma ba cewa aka yin ka fara neman bazo da sai ka tafi aikin haji kuma shikenan sai ka bar nema ba wani ya zo ya maka na a harama fa lokacin da kai kai ce labbaik allahumma ka je mikati kai shine harama ai mun ce niyya niyyatu dusu niyyatu dukhul fil nusuk lokacin da kai niyyar fara aiki shine harama zai tafi ne amma ya wani kasan yanzu misali a kowanda na sani shi ma ya tafi zai yi aure bayan an shirya dama a yi auren bayanan ne ya tafi makka a yi auren to mun je ɗaurin auren ni na je ɗaurin auren ba ina a lokacin aka bani waya muka yi waya da shi ya ce yanzu haka sun yi harma daga miƙati na madina sun tafi makka za su yanki hajji a za su yi umra na ce to ba za a ɗaura auren nan ba dole muka bari sai washe gari lokacin ya je ya kammala aiki umran gaba daya ya kama sai kuma muka daura wurin haka haka wani ya zo ne karfinsa eh, <laughs> Allah ya samu dace وعن أبي كتادة الأنصاري رضي الله عنه في قصة سيده الحمار الوحشي وهو غير محرم قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وكانوا محرمين هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء قالوا لا قال فكلوا ما بقي من لحمه متفق عليه حديث أبو قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن كرم سيدا في قصة سيد الحمار الوحشي a cikin dogon hadisi ne doguwar kissa ne na saidihi na farautarsa alhimarar washi jakin dawa wa huwa ghairu muhrim shi bai yi harma da da aikin hajji ko umra ba qala fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam li ashabihi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa sahabbansa wa kanu muhrimina su sun yi harma amma abu qatada al harith ibn rib'i shi bai yi ba sai annabi ya ce da su sauran hal minkum ahadun amarahu shin cikin ku akwai wanda ya umarce shi ya yi farauta Au ashara ilaihi bi shay'in ko yayi masa wata wani nuni zuwa ga wani abu yace masa ga abin da farauta nan qalu la suka ce a qala sai annabi yace fa kulu ma baqiya bil lahmi to ku ci abin da ya saura na naman sa muttafaqun alayhi hadithan abu qatada wato kamar yadda al’imamu Ibn Hajar rahimahullah ya nuna cewa hadisi ne mai tsayi suna tafiya da abokan tafiyarsa shi bai harama ba da yi niya ba su kuma duk sun yi niyarsu suna cikin tafiya suka raba hanya wasu suka yi nan wasu suka yi nan kawai sai hadar jakin dawa shi kuma dama bai harma ba wanda ya harma kun an hana shi farauta la taqtulu sayda wa antum hurum ya ayyuhal ladina amanu la taqtulu sayda antum hurum wa hurrima alaykum saydul barri ma dumtum hurma an haramta mu Inde kun yi harma an haramta kan farauta dabbobin dawa an haramta muku farauta su bayan kun daga kun yi harama da ake haji ko umra to shi abu da bai harma ba da haka da ya ga jakin dawa su sun ga jakin dawa wasu suna so abu da ya gani shi ko bai gani ba idan suka nuna masa suka ce ga cin abin da sun ce masa wajen mai wajen farauta sun ta haka ba ce kuma sai wanda ya kalli wannan wanda ya kalli wannan har Allah ya sa ya gani sai je farauta ya kawo nama sun fai nisa a cikin cin naman nan ne ba sai kuma suka fara tambayar kansu kai wannan abun fa karfa bai halatta buci ba tun da mu munin harama an fahimta ko shine sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye hal minkum ahadun amarahu shin cikin ku akwai wanda ya umarce shi ya farautan ne aw ashara ilayhi bi shay'in ko akwai wanda ya yi masa nuni zuwa ga wani abu kenan da an samu wani ya ce ga can jakin dawa to da bai halatta shi ba qalu la duk suka ce a ba mu nuna masa ba ba mu kuma ce yayi ba qala ce manzo Allah ce fakulu ma baqiya min lami ku ci abin da ya saura kenan kaga sun yi nisa a cin naman abin da ya saura ne wannan yake nuna halaccin idan wanda ba aikin haji ko umra yake yi ba shi ya farauto maka ya farauto dabbas ya farauto farautarsa dan kansa sai ya san maka ya halatta kaci kun fahimci magana dan kansa ya farauto ba dan kai ba kuma kai baka taimaka masa wajen farautar ba to ya halatta ka ci amma in ka taimaka masa wajen farauta ko ka nuna masa dan shi da fa'idar da ya sa manzo Allah ya tambaya in ka nuna masa ko ka ce ya farauto to ya halatta ka ci ba وعن الصاب ابن جسامة الليثي رضي الله عنه أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان فرده عليه وقال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم متفق عليه حديث صعب ابن جسامة الليثي الله كرم سيدا شواياي كوتا وعن النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا ya ba wa manzan Allah jakin dawa uho bil abuwa annabi sallallahu alaihi wa sallama yana wani wuri da ake ce shi abuwa audu waddan ko kuma dai a waddan mai ruwaya ne ke kwakwanto shin manzan Allah yana abuwa ne ko yana waddan ɗayan biyu faraddahu alaihi sai manzan Allah ya mayar masa shi bai karba ba ce, qala yace inna lam naruddahu alayka mu ba mayar maka wannan kyautar mun ki karba ba illa anna hurumun sai da da mu mun riga mun yi harama ne mutabakun ne. to gashi can annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce su ji sauran nan kuma wannan Allah an ba shi ya ki karba malamai sun tattauna akan wannan hadisi da farko shin me ma aka ba annabi sallallahu alaihi wasallama wai shin himaran washiyan aka ce jakin dawa aka shi. shin mai rai ne aka shi? ko nama ne yana daga cikin abinda malamai suka yi sabani domin yace ahda li rasulullahi sallallahu alaihi wasallama himaran washiyan an ba ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama jakin dawa to suka ce mai rai ne Yaba wa annabi sallallahu alaihi wa sallam wasu suka ce a'a ba mai rai bane naman jakin dawa ne kun san ai jakin dawa shi halal ne ko jakin gida ne haramu. amma shi jakin dawa halal ne ko da ba za ka iya ci ba ne ko zai ciwu zai ciwu cikin daɗi a za abinda baka saba da shi ba fa ana da wahala ba laraku ne wasu kasa ce suke saboda rashin sabo rashin sabo aka ga mutanen baucin su akuyawa ba sa iya ji nama akuyawa a yi rashin sabo ne ko bai karɓa ba saboda shi sa'ab ibn jasama dama ya farauto saboda annabi sida da ajlihi an yi farautan ne saboda shi daga suka ce idan sai zo ya baka to na ce ka dauka bace an gane ku? kaga abu kasa da shi ya farauto kansa ne da haka abu sahabbai manzan Allah ya ce ku ci shi kuma abin na asab ibn jasama ya faro don saboda annabi ne manzo Allah ya ce ba za mu ci ba dan murga mun yi harama wa ana aisha radiyallahu anha qalat qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallama khamsun min ad-dawab kulluhunna fawasik yuqtalna fil hil wal haram al-aqrab wal hida'atu wal ghurab wal fa'ratu wal kalb al-aqur muttafaq alayhi hadisin na Aisha Allah kara mata yadda tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace khamsun min ad-dawa dabbobi biyar kulluhunna dukkan su fawasik fasikai ne ɗan tawaye ne dukansu yukutar na ana kashe su fil hilli a wajen harami wal harami da kuma cikin haram العقرب نفرق كنابة والهدأة لشروع والغراب لحنكاكة والفأرة لقيرة والكلب العقور لحكري ما هو كحنكري بيتشيزو متفق عليه حديثة الإمام البخاري ده مسلسل سهد أكم في تلبشي wannan hadisin nan na Aisha Allah kara mata yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama yana halatta kashe wasu dabbobi a cikin haram tunda kun ga Allah madaukakin sarki ya hana farauta a cikin harami har ma ya sanya ukuba ga wanda yi la taqtulu sayda wa antum hurum wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajaza'u mithli ma qatala min an duk wanda ya kashe kaza aka ce zai bada kaza wanda ya kashe kaza zai bada kaza aka sanya wato tara biya ga wanda yi to tun da an hana haka an hana farauta ma to wannan zai sa duk abin da aka gani kowace irin dabba to za ka ji tsoron dabata to wannan ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam sai bayyana akwai su dabbobin da ko ina so ake a kashe su ya halatta a kashe ku ina me ya dalili Ya ce kulluhun na fawasik dukkansu ɗan tawaye ne aka ce me yasa aka ce da su fawasik a fawasik don ufasiki me yasa aka ce da su fawasik saboda ɗabi'arsu da ta sha bambam da sauran dabbobi wajen barna da ta'adi domin alfusuk alkhuruju a khuruj Shi shine kin biyayya tawaye kenan to dabbobi ne masu tawayen tsaya shi yasa wasu malamai sai suka ce to wannan yana nuna waɗannan da manzon Allah ya faɗa ba su ba ne kenan duk dabbar da aka ga cewa ita ma ba ta gaza su wajen ɓarna ba ko ta fi su to ita ba za a kashe ta ai kun ga dabbobin da manzon Allah ya faɗa na akwai wanda suka bi su yi. ba ba da maciji ba a wannan ruwan da makaranta kuma aka ce kunama da maciji ba ne na? an faɗi kura ne ba wani kalbura ko tabi kare ba gajin kare to suka ce ana kiyasi saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ne dama ce ya faɗi illar da yasa yace aka ce kullu hunna nafawat dukkan su ƴan tawaye ne maɓarnata ne kenan duk maɓarnaciyar dabba za a iya kashe ta yuqtalna ana kashe su fil hilli al hillu shine duk inda ba haramin makka ba wajen haram wal ma'ana a wajen harami ka gansu ko a cikin harami biya halatta ka kashe su al aqrab kunama kunama barnaci ce ko yadda wasu ce ita bata ta barnaci an tabata. amma dai barna ce ce wasu na cewa ita ita ba ta gani ta wai idan idan ta a baya yake ba a gaba idan ta yake ba a baya ne shi yasa ita yawanci in kaga ta harbi mutum to sai yayi motsi sau da yawanci ba ganin gaban ta take yi ba amma da ka motsa ta jika kusa da ita ne sosai ta kai sai ta kai harbi amma in baka motsa ba ta zo ta wuce ba ruwanta da kai yasa aka ce ba ta harbu da wuya ka ga cewa mutum yana barci kuma bai motsa ba ta harbe shi ba ta harbin gawa don baya motsawa wannan fa binciken wasu ne ba wai aya bane kwadi ba in ga ya saba wa haka ma dama ba aya bane kwadi bayanin wasu ne idan ina manta ban na manta cewa sau ɗaya kuna ba ta je. ta harbe ni da ɗaya suna yara muna cin abinci kawai sai ɗan uwana da muke cin abinci da shi ya ce mun ga kyankyaso na ya ce kyankyaso wani ga kyankyaso kusa da kai daga hannun da zan yi kuwa sai na dora akan akan kyankyaso eh a shekar kisan babba ne ya buga mu harbi kunama kala-kala ce akwai wanda an ci harbin ce kai har ga mutuwa ko a kuna mummuna muke da su za akwai ja akwai baka akwai duhu ko an ce duhu harbinsa ya fi ya fi tsanani sai ya rike ko Allah ya tsare mu alhida'a ita ce shiruwa an san shiruwa ko? me shiruwa ne? me shiruwa me shahu? amma duk dangi ne family ɗaya ne na? ai da angulu da shahu da shurwa duk dangi ne duk family kuma kowanne mai tadi ne wanne fi ta'adi? ita ce tafi satan 'ya'yan kaji ko yan saboda shi shawon mai bi ne ko ne ko ne irin tsuntsu kai ko shi a ruwa shi shi ruwa ko shahu ruwa ko goyon bayan kan jiwon ne ma shi ne almuhim dai duk dangin su ne duk dangi ne family ɗaya ne walgurabu hankaka ita kan sanan ya ce ko ita ma maɓarnar ce ya ce ku? me ɓarnar hankaka na ba sani ba ba ka jana cewa hankaka mai da ɗan wani laki ba eh? walfa'aratu tsera gidan barna kenan fanya kenan ko ba zai ci ba ta aji ba rami silin Ɗan wai kome. to wal kalbul ana fassara shi da kare mai cizo ko mahaukacin kare amma da yawa cikin malamai suka ce wannan kalma da manzon Allah idai ta alkalbul ana nufin dukkan wata dabba wadda take mai barna cikin manyan dabbobi shi yasa yace ce alkalbul aqur suka ce kura ta shiga ciki kyarkeci ya shiga ciki damisa ta shiga ciki eh zaki ya shiga ciki haka wasu malamai suka ce alkalbul aqur ya hada duk waɗannan wasu kuma suka ce a sai dai a kiyasi tunda waɗannan da muka kirga barnar su ta fita nan domin ba ga aula a wasu ruwayoyin a khamsun min ad-dawab yazo sittu min ad-dawab ya zo haka a wata riwayar kuma wajen al'aqrabu din ya zo alhayyatu macijiya wasu malamai suka ce la'alla manzon Allah ya faɗa duka ya ce al'aqrabu da alhayyatu. ya faɗi a kunama da macijin to wancan mai riwayar sai ya manta kunama ya gawo maciji wannan kuma da ya zo takar riwayar sai ya faɗi maciji sai ya manta mai sai manta da kunama amma dai ba a kashe kunama a bar maciji ba sai dai maciji ka san a madina annabi sallallahu alaihi sallama yana sa a bashi baki ban sa a sauran garuruwa ba gaskiya na ga wato yawanci laraba a madina ba su damu da maciji ba ta Allah yana daga cikin wannan abu da biyu aisha ma ko ba ya sauran mutane hmm. suka zo suka dauke shi kawai to ba zai gudu ba hmm, suka ajiye ta yi mace zan nasu ba irin namu wani ko ba gaskiya ba amma irin su kububuwan nan mala abba gafin kai walƙiya mala nan nan ka nemi shi kara sai na naiki وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم متفق عليه حديث عبد الله بن عباس الله يقرأ مسجد داشد بابنسا annabi sallallahu alaihi wasallam ahtajam annabi yayi kaho huwa muhrim alhali yana cikin haram wanda yake ne mutumin da yake cikin aikin haji ko umra babu limi zai yin kaho baya cikin abin da aka hana ne aikin haji yi وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي فقال ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى أتجد شاه قلت لا قال فصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف ساع متفق عليه حديث كعب بن أجرة الله يكرم سيدة قال تخملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لو كان زوا من ذن الله صلى الله عليه وسلم والقمل alhali kwarkwata ya tanafaru tana zuba ala waji akan fiskata faƙwada sai annabi ya ce ma kun tuƙural waja'a ba na tsammanin cewa wannan ciwon balaga bika ya kai kama a ra'abin da nake gani dinnan. A a tajidu sha annabi ya ce za ka samu akuya ko tinkiya lafazin asha tinkiya ko akuya qultu la sai nace a'a qala ce annabi ce fa sum salasata ayyamin kai azumi uku aw at'im sittata masakin ko ci da miskinai shida likulli miskinin nisfu sa'in kowane miskini ka bashi sa'i wato rabin sa'i muttafaqun alayhi hadithin al-imam bukhari da muslim wannan hadisin ka abu dan ujra shine shahararren hadisin da ake gina matsalar fidiyatul adha a kansa abubuwan da aka hana mutum yayin aikin haji in ya aikata laifukan da mutum zai aikata cikin abin da aka hana shi ka cire bangaren mace banda shi amma sauran abubuwan da aka hana mutum idan ya je aikata an hana mutum ya yanke farci an hana mutum ya aske gashi an hana mutum ya sa turare an hana namiji ya sa ɗinkakken kaya mai zagaye gaba a ɗinke wando riga hula safa duk an hana to waɗannan abubuwan idan mutum ya aikata su to wannan hadisin shi yake bayanin hukuncin abin da zai kamar yadda Allah maɗaukake ce faman kana minkum maridan aw bihi zan min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk wanda bai da lafiya daga cikin ku ko kuma yana da wani abu mai cutarwa a kansa to fa fidyatu zai yi fidya min siyamin na ya azumi aw sadaqatin ko ya sadaka aw nusukin ko ya yanka to shine abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga wa abu da Hujra ana ka'abu dan ujira sahabin annabi sallallahu alaihi wasallama mai yawan gashi ne gashinsa yana da yawa kuma ya taru kuma a wancan zamanin ba irin rayuwa ne irin ta yanzu da kake gani ba shi yasa wato mutanen da za su ranka ɗaukar hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama suna musu wato bugun katon ba tare da sanin ma yaya zamanin wancan lokacin ake ba ya al'adu suke ya rayuwa take a wancan lokacin ba sani ba za su taɓar na ne yanzu fa gwargwata ne ma ne ka fa same ta amma ko mun muna yara ko ina gwargwata ne maza da mata duk da masallacin da masallacin nan ko ina gwargwata ne ba wani matsala bane dan kai haka yanzu a cikin a wancan lokacin muna yara ma ba mutum ya haka ya cire kwarkwata a cikin sai kashe ba wata matsala bane shekara nawa ne 40 35 me ma kai hamsin ba ya mu da ka cire hamsin din babu kuma ka bar mu zero ai haka 40 ne 35 amma ba a ganin ta wani ba ta da lokacin ba a bana dinta to a wancan lokacin ka ga abu dan ujra zuwa akai aka kawo shi wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wal ummalu yatarafu ala wajhi warqata tara zuba a kata zuba ba yace nasar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ban san ciwon naka da kake kai ya har ya kai haka ba yanayin da kake ciki ban san har ya kai wannan ba wannan yake nuna kamar dama ya nemi izinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gusar da gashin ne da farko magana tana nuna kamar haka abin ya dame shi dama yana so ya gusar amma manzon Allah sai ya hana shi magana tana nuna haka sai annabi yace a tajidu za zaka samu akuya da zaka yanka wannan yake nuna ashe mutum idan ya aikata waɗannan abubuwan da aka hana hukuncinsa shine ne A fidiya ya nemi akuya ko tinkiya yanka in an ce akuya ko tinkiya hukuncinta shine daidai wadda ta kai layya sai ce a'a ba zan samu ba sai annabi ya ce to fa sum salatata Ka kai azumi uku au ad'im fittata masakina ko ka ci da miskinai shida me zaka ba miskinan na ciyarwa li kulli miskini nisfu sa'i kowane miskini zaka ba shi rabin sa'i wato muddin nabi biyu cikin tafin madaidaici mai madaidaicin hannu bai bude shi gaba ɗaya ba bai kuma tsuke shi da yawa ba ya bude shi yadda bai ba. haka shine muddin nabi ɗaya in ka karo ɗaya muddin nabi biyu shine rabin sa'i ka ga yanzu ko shinkafa ne ka cika hannu haka ka zuba ka ki zuba ka cika wannan zai ishe mutum inda ba sufa mama ba ne ko sufa di na? ana cin ɗanye shinkafa ne labar wuri a garin ba ce ba san kuwa garin kwanan ce na? na? wani? a to wani ai mudu ma ba za ta ishe shi ba ne madaidaicin ci ake magana shi ne ai wanda ba dafa ba a ci wannan an aka kamar haka danya ba an aka dafa ta cikin hatta biyu a dai a dafa ba za ta ishe mutum ba na? yana isa mutum ko? to kaga haka ayyakon gani ko bai ba malam umar bai ba na ni dai kaman kai ne da nake ganin kan nan ba haka ma zai ishe ka <laughs> to wai hmm. malamai suna tattaunawa akan wannan to shin wannan zabi aka ba wa mutum ko ku a jerawa zai yi ya nemi akuya ko tunkiya in bai samu ba sai ya azumi uku in bai samu ba sai ya ci da biskire shida wasu suka ce na farkon dai shi ake nema domin ya ce a ta jidu shatan za ka samu akuya ko tunkiya sai da ya ce ba zan samu sai ya to shi kenan ka azumi uku ko ka ci da biskire shida amma mun duba lafazin alkur'ani cewa ya fadiyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk ikhtiyari ne duka zabi ɗaya cikin ukun nan duk wanda ka zaɓa za ka yi a matsayin fidiya. Wa na bi hurera ta anhu ƙala lamma fataha Allah ta'ala ala rasulihi sallallahu alaihi wa sallama makka ta ƙama rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama fi nas fa hamida Allah wa asna alaihi sun maƙal inna Allah habasa an makka talfila wa sallaba alaiha rasulahu wal mu'minin. Wa inna ma lam ta illa li kana qabli wa inna ma uhillat li sa'atan li ahadin ba'di fala yunaffaru sayduha wala yuqtala shawquha wala tahillu saqitatuha illa limunshidin wa man qutila lahu qatilun fa huwa bi khairin nadarayn فقال فقال العباس إلا الإذخر متفق عليه حديثا أبو هريرة الله كارم سيدا yace lamma fataha Allah ta'ala ala rasulih makka lokacin da Allah madaukakin sarki ya bada manzon Allah ya ci garin maka da yaki qama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fil nas manzo Allah ya tsaya cikin mutane fa Allah ya bi Allah wa asna alaihi ya masa kirari thumma qala sai ce idda Allah habasa an makkah alfila Allah madaukaki ne ya tsare giwa bata shiga makka ba kamar yadda ya bada labari alam tara kayfa fa'ala rabbuka ya sahabil fili ko wa sallaba alaiha rasulahu wal mu'minina kuma Allah madaukakin sarki ya ɗora manzon Allah da mu'mine alaiha akanta wa inna ma lam tahilla li ahadin kana qabli Allah ya ba manzon Allah da mu'mini sun yi nasara galaba a garin Makka wa inna ma lam tahilla li ahadin kana qabli garin Makka bai taba halatta wa wani kafin ni ba ji annabi bai halatta wani ya zo garin Makka da yaki ba kafin ni wa inna ma uhillat li sa'atan min nahari yace iyaka ne ma an halatta min in yaki Makka ne wani dan lokaci a cikin wani. an gane ko wa innaha lan tahilla li ahadin ba'di kuma ba za ta taba halatta ga wani ba bayana an fahimta ko fala yunfaru sayduha ba a kora dabbar farautar makka ba a yin farauta a cikin dabbobin da suke cikin makka wala yuqtala shawkuha haka nan ba a sarewa wato kayar da take cikin makka ma balla tarabishiya an gane ko wala tahillu saqibatuha baya halatta tsuntuwar da suke cikin garin makka illa limunshidin sai ga mutumin da cikiya zai yi wanda zai dauka dan niyyar cikiya shine kawai ya halatta ya dauka wa man qutila lahu qatil sai annabi ce duk wanda aka kashe masa wani fa huwa bi khairin nadarain to yana da wato mafi mafi alherin zabi guda biyu yana da zabi ɗayan biyu ko dai ya karbu fansa ko dai ya dauki fansa ko kuma ya karɓi diya diya yana da zaɓin abubuwa guda biyu da ya duba ya Faƙarar al-abbas sai abbasu bakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da annabi ya ce ba a sare ko kaya da take cikin makka sai ce illal al-idkhir ce amma sai dai tsaure sai dai tsaure a wata baya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na'am illal al sai dai tsaura bishiyar tsaure an ba da dama ita asara saboda ita amfanin da take wa mutanen makka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba da dama da ita take yi rufin dakunan suna yin danga da ita an gane ku. da ita suke yin ziga-zigi kira ayyuka da yawa da ita suke yi sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba da dama ita a sare ta amma ban da ita bishiya duk bishiyar da ita fito da kanta maka ba a sare ta haramun ne sai in kai ka dasa kayanka ai halanta amma duk bishiyar da ta fito da kanta kaya ma an ce kar a sare a wata rewa la yubadu shajaruha ba a sare bushe da take cikin makka to nan wala yuktala shawkuha an gane ko wannan hadisin yana nuna mana wasu hukunce hukunce ne suka shafi cikin garin makka eh bayan wannan kalma ita ce ya rasulullah eh fa inna naj'aluhu fi umurina wa buyutina fa qala illa haka ne wannan akwai wannan karin amma ni da bai kawo wannan karin ba shi yace sai dai a yanzu ba za mu kai wannan babu kenan la haula wala quwwata hadisi biyu ne to shi ba wannan dan gaskiya bayanin sa bai kan fitowa ba in mun tafi a gujen abin ba zai mana fa'ida ba zai mu tsaya haka insha Allah abin da muka fada daidai Allah ba mu lada kuskure Allah ya ce mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh